Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci mi ce Amina Bahari Auna tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau takwas ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Sarfilu dauke da kanan labarai. To Amina ƙasar China ta ce bai kamata gasa ta shiga dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ba tsakanin Beijing da Washington. masu aikin ceto a turkiya da siriya na ci gaba da fafata da lokaci da sanyi a yau laraba don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da barakuzan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa haka kuma za a ji cewa ƙasar uganda ta ce ba za ta sabunta wa'adin ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar da ke gabashin afirka ba za a ji dalili A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun koli a Najeriya ta dakatar da wa'adin daina karɓar tsoffin kuɗi kasa da sa'o'i 48 da wa'adin daina amfani da tsafon takardun kuɗin naira na dubu ɗaya a najeriya ya cika sannan za ku ji ƙarin bayani akan babban jawabin shugaban amurka joe biden da ya gabatar a daren jiya a gidan majalisa muna kuma tafe da shirin arewa a yau da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta imel kafin duk waɗannan da rahoton nan bari mu fara da kamuku labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Kasar China ta ce bai kamata gasa ta shiga dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ba tsakanin Beijing da Washington. Kalaman da kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Mayoning ya yi a yau Laraba ya zo ne sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya yi shelar cewa Amurka tana kan tafarki mai karfi cikin shekaru da yawa don yin gogayya da ƙasar China a fannin tattalin arziki da kuma soja. biden ya ce a yayin jawabin shekara-shekara ga amurkawa gabanin wani taron haɗin gwiwa na majalisar wakilai a jiya talata cewa yanzu amurka ta sa wato tana sa hannun jari a masana'antu da za su ayyana makomar shirin beijing na niyyar mamayewa tare da sabunta sojojin amurka don kiyaye zaman lafiya da hana ta'addanci. masu aikin ceto a turki da siriya na ci gaba da fafatawa a lokacin da wato da sanyi da kuma lokaci a yau laraba don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baragwazon gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta afku a yankin ranar litinin tare da halaka mutane sama da dubu goma sha ɗaya hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasar ta sanar a yau laraba cewa aikin ceton da aka yi a turki ya haɗa da ma'aikata dubu casa'in da shida wuraren da ake wannan bincike sun kasance wuraren da aka gudanar da wasu bukukuwan yayin da aka iske mutane da ransu aka tafi da su domin kula da lafiyarsu sai dai kuma baragwazon gine-ginen sun haifar da karuwa adadin waɗanda suka jikkata kasar uganda ta ce ba za ta sabunta wa'adin ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ƙasar da ke gabashin afirka ba saboda ci gaban da ya dace na sa ido kan yadda ake bin haƙƙin a cikin wata wasiƙa da ma'aikatar harkokin wajen uganda ta aiki wa ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a ranar uku ga watan fabrairu kuma kamfanin dillancin labarai ruta sai gani ranar laraba ma'aikata ta lura da cewa uganda ta samu bunƙasa a cikin gida wajen sa ido a harkokin a matsayin babban ci gaba kuma dalilin kenan da yasa ta yanke wannan hukunci. To madalla a gaida Sarfilu Kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. Ƙasa da sa'o'i 48 da wa'adin daina amfani da tsaffin takardun kuɗin naira na 200,500 a Najeriya ya cika. Kotun koli a ƙasar ta dakatar da gwamnatin tarayya daga aiwatar da shirin nan na daina amfani da tsaffin takardun kuɗi na ranar 10 ga watan Fabrairu da muke ciki. Har sai ta yi zama a kan ƙarar da gwamnonin Kaduna, Kogi da Zamfara suka shigar domin rage matsalolin da matakan ya sanya a 'yan a kan 'yan ƙasa. Daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani. Kotun kolin ta zartar da wannan hukuncin ne a yau Laraba takwas ga watan Fabrairun da muke ciki wanda ke zuwa bayan kwanaki biyu da gwamnonin jihohin Kaduna, Kogi da Zamfara suka shigar da kara a gabanta inda suka kalubalanci sabon wa'adin kwanaki goma da aka kara wanda zai kare a ranar Juma'a mai zuwa. Tuni da 'yan Najeriya daga sassan kasar daban-daban suka fara nuna jin daɗin su a game da matakin kotun kolin inda wasu suka bayyana irin mawuyacin halin da suka shiga biyo bayan sanya wa'adi na daina amfani da tsaffin takardun kuɗin. Sunana Zubairu Jibril wannan dakatarwar da aka yi Allah ya sa ya zama mana alkhairi ne ko mafita a kanmu kuma ya cancanci haka da dakatar da shi domin saboda me ya sa mutane a cikin bala'o'i da yawa wanda kai kana da hakkin ka kana son ka dauka ba za ka iya dauka ba Rachel in dai za a din nashi zai taimaka mutane sosai saboda ba mu da kuɗin mu je mun depositing tsofaffi ba mu da sababbin Malam Baba Yusuf mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum kuma ya bayyana cewa hukuncin da kotun koli na Najeriya ta zartar a yau na dakatar da wannan doka na wucin gadi da babban bankin najeriya suka bayar na kayyada lokacin da za a mai da tsohon kuɗi wanda ya kawo halin haƙula'i da al'ummar najeriya suka shiga a ciki ya zo a lokacin da ya cancanta wanda daidai yake da kundin dokan da ya kafa babban bankin najeriya sashi na ashirin saki layi na uku bai kayyada lokacin da za a mai da kuɗi a karɓi sabon kuɗi ba a kowane lokaci barista mai nasara kogo fitaccen lauya ne da ke da kwarewa fannin sanin kundin tsarin mulkin najeriya yau babbar kotun kwarewa tana Najeriya wato da Supreme Court ta yi abu wanda yake zai zama da dade a tarihin Najeriya ta nuna cewa lalle wannan da ake faɗi cewa muradin talaka yana a shari'a ne ya tabbata haka kuma in muka la'akari da dokar da ta kafa shi kanshi babban bankin Najeriya wato sashe na 20 sakin sashe na uku ya riga ya yi haramci akan kayyade lokaci na idan aka zo ana son canza kuɗi duk ƙasashen duniya da muka sani don sun canza kuɗi amma babu wata ƙasa a duniya inda yake canjin kuɗinta ya zo da kayyade lokaci kuma muka la'akari da sashe na na goma sha shida na tsarin mulkin Najeriya inda ya magana manufofin tattalin arziki to dole ne a la'akari da hamaradin talaka. Gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara wanda ke cikin gwamnoni uku da suka shigar da kara a gaban kotun kolin yayi marhaba da hukuncin da kotun ta zartar. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala da gwada mana wannan nasarar da muke samu domin nasara ce wadda duk wani dan kasa mai kishin kasa zai ji daɗin ta domin abu ne wanda kowa na cikin wannan matsatsi da wahala. Kamar da muke ta ma al'umma shine wannan abu ko da aka yi shi mu gwamnoni dukan mu babu wanda sani koma ba mu ji daɗin wannan kuɗi. Da kokarin ji ta bakin babban bankin Najeriya a yayin haɗa wannan rahoto da ya ci tara. Hima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku jima a tashar ta VOA Africa kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku zuwa mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma gasar fili ya dawo da ƙarshen labaran duniya. hukumomi a pakistan sun ce a yau laraba wani farmakin da sojoji suka kai kafin wayewar gari a yankin arewa maso yammacin kasar mai cike da tashin hankali ya kashe mahara goma sha biyu da ke alaƙa da wata haramtacciyar ƙungiya mai tsatsauran ra'ayi wacce ake zargin tana guna da ayyukanta ne daga mafakarta a afghanistan sojoji sun bayyana mutanen da aka kashe a matsayin 'yan ta'adda daga tarik ai taliban pakistan tpp ko kuma pakistan taliban wani reshi ne kuma kawancin taliban islamiyya mai mulki a afghanistan sanawar da rundunar ta fita ce hanyoyin leƙen asiri sun baiwa jami'an tsaro dama kutsawa tare da kawar da 'yan ta'addar na ppp alaki marwat daga ƙarshe tauraron ɗan ƙwallon kwando na amurka labaran james na kungiyar Los Angeles Lakers ya zama wanda ya fi kowa zira kwallo a raga a kungiyar kwallon kwando ta ƙasa jiya talata. James ya zira kwallo a cikin kwando da ke da maki biya ƙarshen wani wasa da suka ziyarci Oklahoma City Thunder inda ya zarce maki 38,387 ya samu wato ya samu wanda ya samu a rayuwarsa wanda tsohon tauraron dan wasan Lakers Karim Aljabar ke rike da matsayin. abdujarba wanda ke cikin filin wasan don kallon lokaci mai dauke da dimbin tarihi shine wanda ya rike matsayin tun biyar ga watan afrilun shekara 1984 madalla a gaida sarfila hashim gumal da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai kuma nan Amurka. A daren jiya ne shugaba Joe Biden ya gabatar da babban jawabi na shekara-shekara ga Amurkawa a zauren majalisar dokokin kasar. Jawabin na shugaban ya taɓo mahimman abubuwa da suka faru tun bayan kama aikin shi da kuma abubuwan da gwamnatin ta sa a gaba. A kan haka ne abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba ya tuntuɓi Garba Suleiman ɗan asalin Najeriya mazaunin birnin Boston a jihar Massachusetts da ke wato nan amurka akan yadda yake ganin abubuwan da shugaba biden ya tabo a jawabin nashi jawabi wanda shi shugaban kasan amurka joe biden ya yi a daren jiya ya yi maganganu da dama a cikin waɗannan maganganu wanda ya yi ya taɓo a kan maganin ukraine yakin da yake faruwa tsakaninsu da rasha wanda yake ya nuna yadda jam'iyyar republican da democrat din suka hada karfi da karfe suka nuna goyon baya na tallafawa ukraine na mara musu baya duk da halin haula inda wannan yaƙi ya jefa duniya a ciki ya yi magana a kan wannan sannan ya yi magana a kan china yadda yake yana neman a yi canji america ta juyar da hannun agogo baya maimakon a ce komai ana turowa a yi shi daga china a zo da shi america ana rubuta kuma made in china yana so komai yanzu america su rika yin shi eh, domestic manufacturing eh, companies a rika yi ana sa made in america maimakon made in china akwai wani abu na ƙasa da ƙasa da bai yi magana ba a kai da ya baka mamaki ko kuma kake ganin akwai wani dalilin da isa bai yi magana a kai ba? abun da ya nuna man cewa ni a gani na bai taba ba kamar wato intifaki da aka samu intifaki da aka samu akan girgizan ƙasa da aka yi wa Siriya da Turkey. Duk shugabannin ƙasashen duniya suna tura gudunmawa suna tura jami'an eh, ceto da kaico-kaico sako na kaico-kaico amma bai magana bai ce komai ba akan wannan kuma wannan bai da nasaba akan ina jin amerika suna da dan sa'insa akan eh, diplomasiya tsakanin su siriya da turkey din yana ɗaya daga cikin dalilan na bi da yasa bai ce komai ba kuma wannan abin da ya ba mu mamaki a gaskiya ba a zaci zai yi maganin da ya yi ba ba a zaci zai yi yadda ya performing ba domin wannan zai boosting din rating din shi wato yadda ake kallon matakinsa da takun sakan shi na mulkinsa garba suleiman kenan a tattaunawarsa da abokin aikin ibrahim ka almasi garba biyo bayan zargin danna haƙƙin bil'adama da ya haɗa da zidda ciki ga mata fiye da dubu goma da mayakan boko haram suka yi wa fyaɗe da ake zargin rundunar sojin najeriya da aikatawa a shiyar arewa maso gabashin najeriya yanzu dai hukumar kare haƙƙin bil'adama ta najeriya ta kafa kwamiti domin fara bincike wakilin muryar amurka hassan mainaka yana abuja ya halarci zaman kwamitin ya kuma yi mana rahoto akan wannan batu. It is the hope of the Commission and indeed every Nigerian that this panel will work hard with all the human and other resources at your disposal to investigate and unravel the truth behind these allegations Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya kenan, Mr. Anthony Ojuku, ke magana yayin kaddamar da kwamitin binciken zargin take haƙƙin bil'adama. A ciki hadda zubar da ciki a mata dubu goma da 'yan Boko Haram suka yi wa faɗe da ake zargin rundunar sojojin Najeriya da aikatawa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Yana mai jaddada cewar hukumar da ma sauran 'yan Najeriya na da kwarin gwiwar kwamitin zai aiki tukuru don bincikar gaskiyar lamari bisa zarge-zargen da ake wa rundunar soja sojan Najeriya don tabbatar da gaskiya da adalci. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adaman Najeriya ya ce alhakin wannan kwamiti shine bincikar zargin yi wa haƙƙin ɗan adam karan tsaye da ake wa sojojin najeriya kamar da yadda wani rahoton kamfanin dallancin labarai na reuters ya nuna. kwamitin kazalika zai karbi takardun korafi daga hannun ɗaiɗaikun jama'a da ma ƙungiyoyin da ke arewa maso gabas kana tantance ko an tafka ba daidai ba kuma wake da alhakin hakan sana'a duba yiwuwar biyan diya ga wanda aka yi wa ba daidai din ba mai shari'a abdu aboki shine shugaban kwamitin binciken it's now our job as a panel to investigate all the allegations of gross human rights violations raised in the report ya ce aikinmu a matsayin kwamiti shine bin diddigi da bincikar dukkanin zirge-zirgen danna haƙin bil'adama da aka yi a cikin wannan rahoto. Tuni dai wannan batu ya fara jan hankalin masu fafutuka irin su barista Yakubu Salibawa. Ya zama wajibi idan aka yi zargi irin wannan a duba a tabbatar da ko hakan ne ko ba haka ba ne. Idan haka yake wanda aka ga sun aikata laifin a sayan da za a yi a gurfanar da su gaban shari'a ko kuma a ladabtar da su. Domin duk ƙasar da ba ta kara haƙƙin bil'adama to ba ta kan turbar demokaradiyya. A tabbatar da cewa an yi abin bisa ga gaskiya da adalci. Kuma za mu sa ido mu ga cewa aikin nan da za su za a yi shi yadda ya dace waɗanda suka yi ba daidai ba kuma a ladabtar da su saboda ya zama ishara ga 'yan baya. To ko me ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke cewa a shiyar ta arewa maso gabas? Malam Zakar Adamu, shugaban wata ƙungiyar masu fafutuka ne a shiyar arewa maso gabas arewacin Najeriya. Wannan abu ne wanda zamu ce mai kyau. Muna so kuma kwamitin eh, adalci. A baya gwamnatin Najeriya ta ce ta gano wanda suke ɗaukar nauyin 'yan kungiyar Boko Haram. A lokacin me yasa gwamnati bata nuna kwamitin an yi bincike akan wannan ba wanda shine tushen matsalar abin ma wanda ya kamata gwamnati ta yi wannan. Abin har zo zama mummunan matsala wanda a cikin matsalar wasu matsaloli suka fara faruwa a ce an waye gari a ce wai sojoji ana zargin su cewa suna zubar da cikin matan da suka yi ciki. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma sai shirinmu na Arewa a yau da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhika yake shirya mana. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu duba lamuran kai ɗauki ne ga yaran Arewa da ke gararan kan tituna, da ma waɗanda ko rashin ƙarfin tattalin arziki iyayensu ba su sanya su a makaranta ba. Jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya na daga jihohin da ke da irin waɗannan yara da suka hada da marayu da iyayensu suka rasu sanadiyar ta'addanci da sauran dalilai. Haka nan ga almajirai da ba sa samun kulawar da ta dace. Jihar ta kaddamar da wata gidauniyar raya ilimi a Abuja inda mutanen Arewa suka taru don ba da gudumawa. Dr. Kwale Shatima na daga masu jagorantar wannan sabon yunkurin mai suna Yet Fund. Gidauniya ne muna fatan cewa abin da aka samu a yau din za a ci gaba da raya shi ya zama cewa mutane za su dinga bayarwa ko mutum ne zakka ne ma zai bayar ko sadaka zai bayar ko kyauta ne ma zai iya baiwa wannan gidauniyar din wannan kuɗin ya zama cewa ba kuɗi bane wanda za a kashe yau ba a'a an yi shi ne saboda duk kowanne gwamnati ne ta shigo kowanne mutane ne suka shigo za a ci gaba da amfani da wannan kuɗin a tabbatar cewa an raya ilimi a jihar Yobe. Dr. Kwale Shatima daidai lokacin lokacin da waɗannan matsaloli ke faruwa an samu yawan yara marayu kuma ga dama almajirai da ake fama da su tun kafin ma matsalar da ta faru shin wannan shiri ya shafi tallafawa irin waɗannan yara eh gaskiya ne cewa akwai marayu da yawa akwai wayanda kuma ba marayu ba akwai dai wanda dai gaskiya tsakanin yadda suke ciki din ba su da abin da hannunsu da wanda ce za su je karatu da sauransu wannan dai za mu bar wa ita gidauniyar ta ga menene ya kamata ta yi da tabbatar cewa an yi amfani da wannan kuɗin yadda ya kamata amma na san cewa dai suna tunanin cewa watakila maganan malamai yana daga cikin abubuwan da yake damun mutane cewa malaman da muke da su ɗin ba su isa ba ko kuma akwai mako da kuma suka isa ɗin ba su kore ba haka kuma mun san cewa sha'anin karatun tsangaya akwai mutane yaran mu da yawa wanda suna karatun tsangaya amma ba sa zuwa makarantar boko na san suna tunanin cewa yaya ne za a yi a hada karatun tsangaya da kuma karatun boko ya zama cewa daya yadda zai zama cewa mutane za su iya karatun kur'ani za su iya iya duk abubuwan da allah da manzon allah ya koyar mana duka amma kuma za su iya samu kuma sana'an da za su yi ta wannan hanyar boko da ake to ana ganin cewa idan aka hada wannan karatun guda biyu din zai sa ya zama cewa yaran da da ba sa zuwa karatun boko ko kuma suna zuwa karatun tsangayen nan duka kuma za su su zama cewa suna cikin makarantun mu kenan yanzu wato ma'ana kamar za a gyara tsangayar ce a ƙara faɗaɗa ta ta zama duka ana iya karatun boko da na addini a waje ɗaya eh, za a iya zama cewa haka ɗin ne cewa tsangaya karatun tsangaya ɗin za a iya kawo ta boko da a cikinta ko kuma ita makarantar boko ɗin za a iya kawo karatun tsangaya a cikinta kaga kowanne wanda aka bi ɗin zai zama cewa eh, a samu karatu ne wanda za ta iya taiwa ta amfani ga mutane da nan duniya da lahira kuma mutane wanda su ne suka fi sani kamar yadda muka sani ita kamar jihar yobe inda kanin borno take inda ne aka santa da cibiyar ilimi ce wanda kuma an daɗe ana ta karatu kafin ma karatun boko ya fito to ana ga cewa maimakon a manta da wancan karatun din a'a ita wannan karatun ma a kawo ta ya zama cewa tana cikin karatun zamani din to kaga idan mutane suka ga cewa wannan abin wai ba sabuwa ba ce abu ne wanda dama sun saba to kaga cewa wannan din zai sa karatu ya rayu karatu ya rayu a cikin jihar yobe bari ma mu yi amfani da wannan dama mu ce ilimi a arewacin najeriya mm. gaba ɗaya ko kuma dai jihohin da suke farfadowa daga illar boko haram mm. yaya yanayin karbuwar karatun zamani yake har yanzu a yankin arewa in an kwatanta da yankin kudancin najeriya eh to kamar yadda muka sani ana cewa mun da kamar yara miliyan goma da rabi haka waɗanda ba sa karatu to kuma mun san cewa a cikin yara miliyan goma da rabi da ba sa karatu din suna nan suna ta yawace yawace da sauransu mun san cewa watakila kashi casa'in duka a jihohin arewa suke to wannan babban illa ce wanda abin kunya ne kuma wanda nake gani cewa abu ne wanda za mu ji zafinsa kuma zai ci gaba da mana ya zama da masifa domin kuwa idan wayannan mutane yaran mu namu din ba mu samu mun ba su karatun ba ya zama tun cewa sun zama mutane ne wanda za su zama suna da za su yi amfani a kansu da kuma za su yi amfani da gidajensu da kuma za su yi amfani da al'umma ba to zai ya zama tun cewa babban masifa ce wanda in ba mu yi sa'a ba ya zamanto cewa abu ne wanda da yanzu ma dai haka din ma muna nan muna ta da mun sani da mun baya wayannan yaran karatu mun sa su cikin karatun da muke da sauransu da watakila wayansu masifu da muke gani din kaga da watakila ba za mu gansu yanzu ba Shirin Arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Sanata Uba Sani daga jihar Kaduna na daga waɗanda suka halarci taron da nuna hakan maslaha ce ga yankin Arewa. Da ya dace duk Arewa masu irin wannan kalubale su yi koyi da irin wannan yankunan. Wani abu da aka yi tarihi ne mai girma kuma dukan mun san cewa ba abin da za ka yi ma ɗan talaka a duniyan nan wanda za ka taimake shi shi ma ya zama wani abu illa ka bashi ilimi kuma kamar yadda shi gwamnan yau ya faɗi mai malabuni mun san matsalolin tsaro wanda ya tafi wannan jiha har ya sa boko haram suka je suka kona musu makarantu suka je suka lalata musu duk wani abu da ya shafi ilimi ya zama dole ya san yadda zai yi a taimaki ilimi a jihar shi saboda ka abin da yau dinnan abu ne wanda dukkan mu don mai alfahari da shi kuma abu ne wanda in ba dan yayi ba bayan da za a yi yobe state a ce tana da irin kuɗin za ta gyara abubuwan da aka bata sama da shekaru da dama kuma kamar yadda muka gani wannan kuɗi da aka tara a yau duk muna ganin alamun cewa za amfani da shi ne domin taimakawa a gina makarantu a kuma samu malamai ƙwararru a biya su sannan kuma a ƙara yin gyara makarantu ma da suka lalace saboda haka ka ga maganan ilimi a yobe state din allah ya da daga yau an samu sauƙin shi kenan kuma an samu gyaran allah ya da saboda kamar alfahari da abin da yi ko muna jin ra'ayin waɗansu masu yi abin da yake yawa wato sanata obasani wannan ya nuna duka jihohin arewa ya dace su yi koyi da jihar yobe ke na wannan bangaren eto eh ba kowane jiha ba ne take da matsalan da yobe take da shi alai misali kamar yadda ya faɗi akwai jihohi da dama da matsalolinsu bai kai haka ba in ka zo kaduna za ka cewa ba mu irin wannan matsala kuma za ka ga cewa ko abin da ya yi na kokarin ganin cewa an ɗauki malamai an musu training ai mu duk sama da shekara hudu mun yi wannan abin a kaduna amma akwai jihohi da yawa arewa kamar da ka faɗi wanda suke buƙatar su ma su miƙe tsaye su ga cewa su mai da ilimi wani abu ne mai amfani saboda kamar da muke wannan magana yanzu akwai yara sama da miliyan goma sha uku wanda ba su karatu kuma ya kamata su je makaranta a cikin miliyan sha uku nan kusan miliyan tara zuwa goma suna arewacin najeriya ne kuma miliyan tara zuwa goma nan sama da miliyan shida suna north east ne saboda kaga za mu iya cewa ba kowace jiha ba ne matsalan ta zama daidai da kowane jiha amma kowane jiha a ƙasar nan ya kamata miƙe tsaye su san cewa ilimi shine za ka iya baɗan talaka domin ka share mishawayen shi shi kuma ya zama wani abu a shi na duniya akwai kwamiti da aka kafa mai zaman kanshi kuma ko kafin a yi wannan taro sun riga sun yi tsare-tsare yadda za a kashe wannan kuɗin an same shi to a gani na dole a gina makarantu na zamani a kuma sa musu kayan na'urori na zamani sannan su ma malaman na a musu training domin su yi amfani da wannan na'urori sannan kuma su ma ɗaliban nan a tabbatar cewa da abin da za a yi a ja ra'ayin su shekaratun a yi alin misali kaga ya faɗi cewa yanzu ana ba yaran abinci in ka je jihar yobe da wasu jihohi ma na arewa zaka cewa yara masu je makarantar wahala ne to dole sai an san abin da za a yi a ja ra'ayinsu to duk abin da za a yi mu abinci za a rinka ba su uku a rana guda in suna makarantar a ba su a sa malamai makwararru a gina makarantu na zamani sannan kuma a sa na'urori na zamani ina ganin aka yi haka to wannan kuɗi zai taimaka wurin bunƙasa ilimi a jihar Yobe da Allah. A ƙarshe sanata Obasani akwai kwararru sun ba da shawarin cewa akalla jihohin arewa nan su ware kashi goma cikin ɗari duka ya zama na ilimi ne me za ka ce kan wannan eh to ai ba ja kashi goma ba ne mu yanzu alal misali a kaduna kusan ya fi kashi goma da abin da aka ware domin ilimi ina ganin wasu jihohi ma ko no aka ware don ilimi ba laifi ba ne in ma ya kama a ware sama da kashi goma ya kamata a yi domin ilimi shine matsalar ma'arifin Najeriya. Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura ma'ili kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sarakai sai fa ku himmatu. To masu saurari yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Lami da Habiba matan Muhammad Ahmad Usman tun Tungan Makeri jihar Neja suka ce muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihar Katsina da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu da su ba da tallafi da taimako na kuɗi da kayan abinci ga matan da 'yan bindiga suka kashe mazajensu a bakori jihar Katsina domin waɗannan mata an bar su da ɗaruruwan marayu sannan ga halin da ake ciki na tsadar rayuwa. Sakonmu na ƙarshe ya fito fito ne daga Gambo Barau Fatiskum, jihar Yobe. Ya ce salam gidan rediyon Hausa na murya Amurka. Ku miƙa mana saƙonmu na godiya wajen shugaban babban bankin Najeriya Emefele da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da suka ƙara wannan lokaci kuma ku sanar musu da cewa muna maraba da wannan ƙarin lokaci amma babbar matsalar ita ce Allah ya sa kuɗin ya wadatu a hannun al'umma da bankuna saboda ko da shekara za a ƙara idan kuɗin bai wadatu a bankuna da hannun al'umma ba to wallahi wallahi yar gidan jiya za a koma ga kuma halin da manajojin bankuna suke ƙara jefa al'umma a ciki na ɓoye kuɗaɗen da fatan Allah Ubangiji ya sa ƙarshen wahalhalun da muka shiga kenan Allah ya gyara mana ƙasar mu Allah ya tausaya mana Allah ya ba mu ikon tausaya wa junanmu amin to muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum ku aiko mana da saƙonninku. To magana Binta Suleiman Yaro kafin mu karkar shirin namu gasar filin nan da takaitattun labarai. To a takaice kasar China ta ce bai kamata gasa ta shiga dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ba tsakanin Beijing da Washington. Kalaman da kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Morning ya yi yau Laraba ya zo ne sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya yi shalla cewa Amurka tana kan tafarki mai karfi cikin shekaru da yawa don yin gogayya da ƙasar China a fannin tattalin arziki da kuma soja. Masu aikin ceto a Turkiyya da Siriya na ci da fafatawa da lokaci da sanyi a yau Laraba don gano waɗanda ka tsira da rayukansu da baragwazon gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta afko a yankin ranar litinin tare da halaka mutane sama da dubu goma sha ɗaya. hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasar ta sanar yau laraba cewa aikin ceton da aka yi a turkiya ya haɗa da ma'aikata kima wato kusan dubu casa'in da shida Uganda ta ce ba za ta sabunta wa'adin ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar da ke gabashin Afirka ba saboda ci gaban da ya dace na sa ido kan yadda ake bin haƙƙin bil'adama. A cikin wata wasiƙa da ma'aikatar harkokin wajen Uganda ta aike ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar uku ga watan Fabrairu kuma kamfanin dillancin labarai Reuters ya gani ranar Laraba. ma'aikatar ta lura da ci gaban da uganda ta samu wajen bunƙasa karfin cikin gida na sa ido kan harkoki a matsayin babban abin da ta sa a gaba dalilin yanke wannan hukunci kenan. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji su musamman ma safila Hashim Gumal da ya taya na gabatarwa da Julie Lathers Gresham da ta ba da ta da umarni sai kuma Mr. Al Santos injiniyan mu na yau. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗa shirinmu na dare.